in wa ya tabbatar haka hadis aisha dan akwai matsala a yau wanda zaka ga wasu aqidu ko wasu dariku suna neman gamawa da mutane ko jan mabiya a gama da su ya ce ai kana iya kallon ubangiji wani shehu wani ya ga Allah sai su ga wasu kisoshi ko sai kan wani magana alhali yan ruwa ruwaya ingantatta misali cikin sai musulmi aisha aisha take ba labarin take cewa man za'ama annabi muhammad rarabau faqad azma ala lafriya aisha take cewa duk wanda ya riya aisha ce cikin sai musulun hadisin masaruk na daga aisha ce duk wanda ya riya cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ta ce ya kirkiri ƙarya mai girma dangana ma Allah haka aisha ta hudu radiyallahu anha da ayoyi aka ce wani ana ne magana magana ta malaka jibril haka hadisin abu zar cikin sai shi cikin sai muslim an mai tambaya ya annabi tambaya hal ra'aytu rabbak ana abu zai tambaya abu zar ya ce rasulullahi halar ra'aito rabba ka ga ubangijinka ga dai wanda kama abin ko ya ce an anna arahu ta yi zan ga Allah wata ruwa ce nuru ra'aito duna na ga haske dai ga wannan iya ku tabbatar ma da kore ganin ubangiji ana duniya bai wa don da gaya maka ƙarya ki a bayan jini manji aisha ya ce amma ya ce aisha kuma garuwa cikin sai musulmi cikin sai musulmi ruwa take aisha ta hudu ta dunce ya ga allah ƙarya yake bayan haka yan uwa yau muna cikin wata mas'ala a yau wanda kwanaki da aka yi wani mas'ala ta kauna ga annabi a garin mata mai ko annabi ya zo mutane ta a ah, malam ka kai magana wani a wani ke ha a wurin malam an abin ka magana da abin ka a zage ku ai waye kuna magana yan uwa abin shi aqida dole a magana aqida ce yan uwa wannan hanya ce ta wannan hanya Aka so ko abu da yawa cikin addini ta wani iya wani ga manzan Allah dan ana magana ganin Allah to suke tsaya suna ga manzan Allah kirki a hili in wannan mas'ala da jimawa shekaru ba an zuba kawai ba tsohuwar magana ce tsohuwar aƙida ce an jima an tattauna a kanta kake kai mamaki da wani malami ya karanta wani littafi ya karanta ya ce shehu na ya ga Allah ko ya ga manzo Allah a gari kaza haka mamaki haka ya ga a rubuce to kuma gaskiya ne ka gani a rubuce wani ya rubuta gaskiya ne wani su ne hanyoyi da aka shigo aka shigo da duk abu cikin addini yan wa cikin misali cikin fitar bani littafi da sananne a nan sharin sayyid bukhari hafiz ibn hajar Allah ya shiga wata mushi ya kawo wannan masaloli ruwaya wadda bukari ya kawo maganar cikin kitabu ta'bir na nasir bukari cikin kitabu ta'bir masalar fil fasala ne wata ruwa wata ruwaya wata ruwa fasofa irani lafasi daban-daban da cewa wanda ya ganna a maholki zai ganna a holki wata ruwa ta musulmi ya ce na ma'ar ani na yake ta a nan maganar ma'anar maganar zai gani a hili sai kenan wannan kalmar cewa faka annama shi ne shakir tana ɗaukar ma'anar hukumcin shi kamar ya gani ne a hili yan wadda maganganu ne wanda magabata ya kama magana abdullahi bin abbas ya kata ibn sirin wanda idan a wancan zamani ba a hili ba dama ka zo ma ka ce ka ga manzan allah a maholiki za su ajiye ka abdullahi bin abbas haka yi haka ibn sirin da ka ce ka ga manzan allah siffanta mini shi sai ya kare siffar in sun ga shi ne ɗaya eh, a ce kaga manzan Allah to ku gane ko da ya kai kakan siffar ka kusa ka hudi ai manzan Allah da ya koma ga Allah babu wani abu sabo na addini da zaka ka a mawari kika ce ya hudi ai babu babu haka yanwa wa yan wa maganganu masu yawa ina ga ya kama magana imamu qurtubi cikin malamin malikiya ko imamu qurtubi ya wannan magana ya kama maganganu na magana cewa manzan Allah masu ganin ana ga manzan Allah a hili ya da ya ce yan uwa a ce manzan Allah iya bayyana a hili ga wasu mutane kenan ya taso ya zo gari kaza ya gamu da wani sun yi magana kaza ya zo gabarin shi ya taso yake ce nan ce ya ce wannan hada kaunin yudrikul idrakul fasadahu wa'il okul ya ce wani maganin da duk hankali ya ce farko mai karamin hankali zai gano da ƙarya imam kurtubi yana magana ce duk wanda zai ce wai annabi ya taso kada wani ya ganshi ya ce magana ce wadda mai karamin hankali ba zai da ba ya ka ibrahim hamza bin hajar ka magana ce lalle an samu magana daga magabata ana cewa waliwa ne wani salihin bawa ya ya ga manzan allah a hili karara ba ya gashi a mulki gama karara ya ce wannan magana ta cewa wani ya ga manzan allah a hili ta kurtu haza mushkilun jiddan maganganu ne yan wake ce wannan magana akwai mushkila kwarai a cikinta ya ce wannan magana da za ta tabbata kenan za mu ce yanzu ma akwai sauran annabta akwai sauran sahabanta yan wa me sahabi wanda ya ga manzon Allah a hili man shigo ya ce kenan da har yanzu ma akwai sahabbai za mu ce ko tun ana gamuwa da shi har ya bada wurdi ya ce wannan magana ce ce bai wace ce wannan magana ce imam imam magana ce cikin cikin mutabari ne cikin tabu ta'bir fatar bari ya ce wannan magana cewa manzo Allah ya taso wani ya gan shi kirikiri a hili ya ce magana ce mai karamin hankali ba zai amince ta ba haka ya ce ya ce karamin hankali mai ce mai maskata akan mai karamin hankali musulmi ba zai amince ba da haka wake nan magana ce wai daman kusan an yi ta ba mu bu muka ce ba a yi an hudi amma ba gaskiya ba ne in wata wannan magana a ƙidar su ce daga nan imam sakawi imam sakawi cikin muhammad ludayya imam sakawi ta yi maganar cewa a cikin magabata wani ya gama zan kirki ce ba a taba samuwa ba cikin mutanen kwarai ba a taba samu wani sahabi ba daya wani ce na ga manzan Allah a hili karar ba a taba samu wuce ya ce wannan magana ya ce inda a ko hankali inda har manzan Allah zai yi ya bayyana ga wani an samu mushkila babba ta al'umma farko tsakanin abubakar da fatima kan masa'alar annabi ana ana gada ko kuma gada shi ko wasu abin da kana nan matsala tsakanin abubakar da ali kan gada manzon allah ko yace inda har annabi zai iya bayyana da ya zo ya bayani yace an samu mushkila ta kali wa zai khalifa an samu rikici wa zai khalifa ko wasu abin da kai zaka samu rawara aka sa abubakar abubakar annabi da ya zo mace ga wanda kamata khalifa hmm. an samu mushkila ya ga musulmi ko ya ji shi gaskiya ne nan bangaren ali nan bangaren aisha sahabbai na manya al'umma sai wata sahabbai an sai an shiga halin rudu ba sama waye mai gaskiya ma kuma an yi mace mace mai yawa ce inda har manzo zai zo zai bar wani ne zo wani da an ya hezu cika kutsa tsaya ku ga masu gaskiya ga masu ƙarya ko yace duk wannan bai zo ba kun he daga baya baya yan cuwa-cuwa da addini suka ce wani annabi yan wa wallahi an kadiba ba mu ce ba an hudi malam malakin shawala aka karanta ka karanta an ce malamin ka gani ya gaskiya ne ya gani in wa idan haka zai yi wa addini a ce manzo Allah har yau iya bada wurdi na ji ya bayanin wai wani malamin ya ce wai wai ya ba shehu wani wurdi kun ji ba bayanin ya koma ga Allah duk wani addini na ce ya kare wai ya taso ya ba wani malamin wani malami tarihin da cikin jawar ma'ani taka manzan Allah ya taso daga Madina ya je ainihin madi tsakanin aljiri da Maroko wace iske shirka ke jawa annabi ya iske ta wai bashi ta ka ganin hanyoyi ne ne da abu ya gaskanta ana ganin annabi a hili dan kare irin wa'annan ababe yan uwa ko malamai abin ka gani a rubuce amma ba gaskiya ba kuma da bayanan irin wa'annan malamai Imam Qurtubi Hafiz bin Hajar imamu Sakhawi ba ni ba na faɗa su suka ce shirme ne mai hankali ba zai yarda ba kina mu ma ba za mu yarda ba kuma ka wanda ya yarda dan za a yi dare ka dan wani lokaci ya kare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim